Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Lahadi 22 ga watan Oktoba. Ga labaran duniya Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ce an hallaka sojojin ƙasar na musamman akalla sha biyu a wani hari shigin wanda ya kashe hudu daga cikin sojojin Amurka na musamman da ake kira Green Beret su ma a jamhuriyar ta Nijar a ran hudu ga watan nan na Oktoba. Harin na jiya Asabar ya auku ne a wajejen da aka kai hari kan sojojin Amurka a cewar jami'ai. Suka ce an kai farmakin na baya-baya ne a garin Ayoru mai tazarar kilomita kimanin 200 arewa maso gabashin yamai babban birnin kasar rahotanni sun ce maharan na dauke ne da muggan makaman da suka hada da rokoki da bindigogi sun iso wurin ne cikin motoci biyar inda suka yi ma sansanin sojan na musamman kofar rago maharan sun arce bayan da sojojin jamhuriyar niger suka kai dauki wurin na daura ne da kan iyakar kasar mali inda ake kyautata zaton daga nan ne ma maharan ke zuwa wannan yanki dai na fama da masu ikirarin yin jihadi cikin 'yan kwanakin nan wani harin ƙunar bakin waken da aka kai a harabar jami'ar soji da ke kabul babban birnin kasar afghanistan ya halaka ɗalibai sojoji sha biyar baya ga wasu da dama da suka samu raunuka cewar ma'aikatar tsaron ƙasar harin ya zo ne kwana guda bayan da wani ɗan ƙunar bakin wake na ƙungiyar isis ya afka cikin wani masallaci cunkushashe da 'yan shi'a a birnin ya hallaka masu ibada wajen hamsin baya ga da dama da ya raunata su ƙungiyar taliban ta ɗau alhakin kai harin na bos sannan ta ce wannan ma sharar fage ne kawai na abin da ke tafe agogor maya da makami da ɓangaren ta na mansuri zai yi da sojojin afghanistan da na ƙasashen ƙetare masu mara musu baya shugaban amurka donald trump ya fitar da wata takardar jawabi ta jinjina ma dakarun rajin demokaradiyya na siriya saboda sake ƙwato birnin raƙa da suka yi daga hannun isis trump ya rubuta takardar jawabin ce jiya asabar yana mai cewa yin galaba kan isis a inda ƙungiyar ta ayyana a matsayin ta wata gagarumar nasara ce a gwagwarmayar da ake yi a faɗin duniya ta kauda wannan ƙungiya ta ta'addanci sake kwato herkwatar ta isis da kuma wasu yankuna da dama da ta mamaye manuniya ce cewa ƙarshen daular isis ya fazo a cewar takardar jawabin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc dukkanin shugabannin amurka na da waɗanda ke raye su biyar sun halarci wani bikin kaɗe-kaɗe jiya asabar na tara gudunmawa ma waɗanda mahaukaciyar guguwa ta ritsa da su a wasu jihohin amurka da yankunan puerto rico da bajin island waɗanda duk mallakin amurka ne shugabannin na da barack obama da george w bush da bill clinton da george h w bush da jimmy carter sun halarci shagalin kaɗe-kaɗen wanda aka yi a college station jihar texas jiya asabar shugaba donald trump bai je ba to amma an nuna shi ta kafar bidiyo yana gode ma shugabannin na da da kuma sauran mutanen da suka bayar da gudunmawa an kashe 'yan sandan ƙasar masar akalla 54 bayan da 'yan sandan suka kai wani farmaki a wani wurin da ake kyautata zaton mabuyar 'yan bindiga ce wadda ke daura da birnin al'ahira a cewar jami'an tsaro jami'an waɗanda suka buƙaci a kai sunayensu suka ce ga dukkan alamu 'yan bindigar sun yi ma 'yan sandan kwantan ɓauna ne da daren shekaran jiya juma'a bayan da 'yan sandan suka gama haɗuwa a mabuyar 'yan bindigar a yankin hamadar albahariya da ke yammacin ƙasar. wani babban jami'in tsaro ya ce an auna wata tawagar da ta hada da motoci jib jib da wata motar ma'aikatar cikin gida a wani wuri a wani harin bazata da 'yan bindigar suka kai ta wajen amfani da gurnetin da ake harbawa da roka da kuma tayar da bababamai a wani saƙonin bazata da ya aika ta kafar twitter jiya asabar shugaban amurka donald trump ya ce zai bari a bayyana dubban fayil-fayil na bayanan sirri da suka jibanci kashe shugaba jfk kennedy shekaru labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aron wasu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Mai martaba sarkin Argungu Alhaji Ismaila Muhammad Mira ya koka game da makomar ilmi a masarautarsa, duk da cewa Allah ya albarkaci yankin da ‘yan takarda ciki har da shi sarki. Mai martaba ya yi wannan furicin ne a wani taro kan harkokin ilmi a masarautar da aka yi wa take ci gaban ilmi a masarautar Argungu kalubale da kuma mafita. Ga ci gaban rahoton Maryam Atu Muhammad. Basaraken ya ci gaba yana cewa. Masarautar nan akwai gunduma uban kasa wanda ke ba dan boko ko guda cikin gunduma uban kasa ba su dan boko ko guda akwai ward din da bai iya kawo wanda ya takarar kansila ma PDP bale APC ba su da the lowest qualification da ake bukata domin ya takarar wa'annan abubuwa cikin masarautar nan duk ƙasar nan ba ɗebe ko ina ba ka cire yardu ka cire kan giwa ka cire bayawa yarinya mace wadda ta yi karatu a ƙauye yau tana ko siyo e ne ba mu da kuɗaya sai dai wanda yana zaune a birnin kebbi ko yana zaune a argungu ko yana wani birni ba dai cikin ƙauyukan ba ba mu da yarinya guda take university ne manzo Allah ce game da ilimin mata in ka ilimin da su ka ilimin da su ba mu da waɗannan mutane ina ma koma al'umma mutane duk wanda yake nan ya ji gajiyar abin da a public school mafi yawancin mu include ni da nake magana na saboda farkoyar amari ya'yanmu ba sa cikin makarantu na gwamnati wallahi na je makaranta inda banda principal da vice principal wala ba kowa ba sai wanda a volunteer ta ce na je makaranta wallahi tilla har da mai dafa abinci volunteer ce na je makaranta inda na iske malami bakwai amma suka ce suna karantar da subject goma sha uku including all sciences na cewa ya science master ya zo ce mun gashi na ce na kai karatu ya ce haya musulun ta argungu mai ya karfafa kana karantar da ya ce ya general science a wannan makarantar mun je primary school duk malamin da yake cikin makaranta da bai wuce third third term third phirb duk malamin da yake cikin makaranta. sad story ɗin zan ci gaba da gaya muku abin da na gani ba da ba abin da aka haifar yau bane ba abin da aka haifar jiya bane ya daɗe jama'a an yi ta gina makarantu ba malamai wanda suka sa abin da suke na shiga ajin lissafi na iske malamin makaranta yana karanta da fractions ya ɗauki fakar rectangle ya ja layi tsakiyar shi ya raba shi gida hudu ya yi boxes guda takwas ya dawo ga na ƙasa ga na farkon ya yi shedin nashi ya kira shi 5 over 8 nasu me yake da ni da wannan ya ce mana kai kai ko ya biyu uku hudu shi ana biyar kuma box ka kasa iya kashir mai kenan da misali so kowane box ɗaya nan 1 over 8 ne 1 over 5 over 8 nashi dukkan guda biyar na ya shedin nasu shi a 5 over 8 abin da ya sani kenan abin da ke karantarwa labari irin wannan ba ya da ƙarshe amma abin da yake son jaddada mana nan kuma da wazir ya fara wala we a kidding ourselves kuma da bature ya faɗa we are kidding ourselves muna tsammanin na cewa wai muna da future ko ya'yan muna da future ko za su je su karatu a turai su dawo su zauna lafiya da cikin ƙasar nan ba zai yi ba ya da wahala ce wanda yake ba su kai 5% na population namu suka hana mana daga birnin kai mutum ya zo argungu bayan magariba ba ko mutum ya so daga sokoto bayan ya sa ya ce argungu za shi wala haka 80 ko 95% daga the population da hana ƴaƴan su zauna su ci jirka kafin su satan lokacin da tun kure mana wallahi mu gyara kazalika mai martaba sarkin kabin argungu alhaji sama'ila muhammad mera ne ya bude cibiyar na'ura mai kwakwalwa wanda sanatar dr yahaya abdullahi mai wakiltar kebbi ta arewa ya gina a makarantar horar da malamai da ke argungu watan college of education argungu ga abin da yake cewa ah, ya taimaki duk wanda ya zo ne wata neman ilimi ya taimaki wanda a sanadinta ya sata amfani kasar nan alfarma annabi bismillah kazalika na tuntubi sanata yahya abdullahi game da wannan taron da aka yi sai ya kada baki yana cewa kamar yadda sarkin kabe ya faɗa tun lokacin da ya zo yana kammala maganganun da muka yi yana kuma ƙara haske akan al'amari wato al'amuran taɓarɓarewan harkar ilimi a nan masarautar argun ta kai intaha ta lalace in muka ce za mu zo mu zauna mu shiru mu bari sai gwamnati ta zo ta yi wani abu ba wani abin za a barkata saboda haka shi ne aka zo aka zauna aka jawo hankalin duk wani dan kasan masarautar argungu cewa ya kamata mu zo mu zauna mu haɗa kanmu mu tabbatar da cewa mun kawo mu ɗauki mun kawo eh, gudunmuwa wadda za mu zo mu tabbatar da cewa ayyukan da gwamnati take yi muna ba da tallafi domin ya zamanto cewa an inganta ilimi ya zama to yaran mu waɗanda suka zo suna cikin makaranta yanzu da waɗanda za a yayi da makarantu mun tabbatar da cewa sun samu ilimi ingantacce wanda za su iya zuwa su ja daga da kowane ne da ko ina duka cikin yin faɗin ƙasar nan to wannan in muka je muka zauna muka yi shiru cewa sai gwamnati ta yi ba abin da za mu kai gagaci to shine mutanen ƙasar armu suka zo su haɗa kansu domin su zauna mu tabbatar da cewa mun tara iyakan ƙarƙarinmu wanda za mu zo mu zauna mu tallafa ma gwamnati eh, a harkar ilimi daga primary school islamiyya secondary school har da ba da scholarship zuwa university to shine aka yi wannan gangamin. so ne da da cewa ah, muna da karancin malamai a jihar Kebbi eh. a matsayin ka wani irin wato abin da zamu yi yanzu kwamiti ne aka so a kafa eh. in an kafa kwamitin nan zamu duba duk wasu lalurorin da sun shafi eh, harkar ilimi ta masarautar argungu daga nan mun san akwai lalurori na ma'aikata akwai lalurori na albashi akwai lalurori na laboratory akwai lalurori na kayan aiki shi yasa muka zo ce a buɗe wannan kamar don saboda mutane su ga irin abubuwan da mutane za su yi to bandin mutane waɗanda kamar waɗanda za su zo su yi wannan wasu za su zo su zauna a tara kuɗi daga hannun jama'a ya to cewa in mun samu malamai maimakon abin da kuɗin da maka eh, gwamnati za ta ba albashin malamai muna iya ƙara ma kowane malami kuɗi kowane wata wanda za mu ƙara mashi ya zamanto cewa ya zauna a nan wajen kuma yana da kuɗin da zai iya zuwa ci da kashe ci da iyalan shi ba tare da ya zo ya koma yana wani sana'a ban da aiki da aka zo aka ɗauke shi aiki ba to za mu zo mu tallafa ma wajen albashi da kayan aiki da kuma kayan da suke shi littattafai da sauransu ba mu za mu zo mu zauna mu shiru mu kyale gwamnati ita kadai ne da komai da komai nauyi na wajen harkar ilimi na ƙasar Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Najeriya. Saboda jin ta bakin jama'a kan muhimmancin ilimi musamman na ɗiya mata tsakanin al'umma, wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa a Katsina ya zagaya wasu sassan jihar don jin ta bakin masu ruwa da tsaki kan ci gaban ilimi a jihar ɗin musamman ma na ɗiya mata. Alhaji Hamza Umar sabuwar ƙasa shine shugaban riko na karamar hukumar kafur ya ce mana ilimi ‘ya'ya mata ya samu tagomashi. Musamman an samu ci gaba kwarai da gaske. Ah, shugabar community ta Guest Community Secondary School ta zo ofis ina kan magana admission na 'ya'ya da kamar da nace muku ba ma mu da secondary school gaba daya a kafin local government amma cikin wannan lokaci mun same su kuma lokacin da mai girma gwamna ke speaker da taimakon shi aka bude wata makaranta nan ta 'ya'ya mata musamman a nan kafin local government yara 'yan mata waɗanda suka graduating a wannan makarantar suka tai bares university suna da yawa so kaga wannan abu ne na ci gaba da muka samu kuma wanda na bangaren 'ya'ya mata ne haka kuma a ko'ina ga sunan muna da su a dukkan jami'o'in nan yanzu akwai mu mata wanda ke karatu a wajen da kuma kowane institution da muke da su. Kanwan Katsina hakimin ƙetare Alhaji Usman Bello Kankara ya ce mata suna da haƙi a koya masu ilimi domin mahimmancin ilimin su baya misaltuwa. A da shi muna ma iyaye yara gaba ɗaya a himmata wajen koya mata eh, su makaranta su makaranta saboda ana gama cewa yadda za a koya ma yaro ilimi ita ma yare mace tana da haƙƙin ta koyi ta koyi ta samu ilimi mata suna iyayen ƙasa suna iyayen gaba ɗaya kuma idan ka ba mace ilimi mace ya ilimi ka ba gida ilimi gaba ɗaya ka ba ƙasa gaba ilimi gaba ɗaya saboda ita mata ita ke gida ita uwa za ta yara za ta koyar da su ilimi tun tarbiyya tun san yara so da kaga haka muhimmancin ilimin mata baya baya misaltuwa eh, da yawa an kaje asasin mu nan kana za ga babu sun nasu mata masu aikin jiya aikin gozo ma na haihuwa da amma idan sa matan yaran mu sun inganta suna suna ba da kokarin himma wajen ilimi su babu shakka ilimin mata ilimi ne mai amfani kuma muna ma iyayen yara hudu ba da faɗakarwa da wata bakai cewa ilimin mata ilimi ne mai amfani kwarai gaske lokaci iyaye din suna yin turjiya wajen karatun na mata na 'ya'yansu to matsayin ku na iyayen ƙasa wanda in kuka ba da doka za ka ga an fi mai da hankali a kanta ko akwai wani shirin ba da doka a kan mahimmancin wannan ilimi na 'ya'ya mata A wani ka turjiya yawanci shi ne iyayen yara mata maganin aure da za ku sha ko da shi yayan mata Eh, su fi yarinya tun ta tana tana karama eh, ta yi aure so amma ana masu faɗakarwa a eh, cewa kamata basu su makaranta daga ba su auren don shi ilimi biya ne aure. Alhaji Sunusu Hayin Gada ya ce sai da ilimi ake gudanar da ibada a inda ya nunin cewa an gyara makarantun mata musamman a yankunan a karkara da ke a cikin jihar ta Katsina. Irin Hano Primary School tun 1976 aka gina ta ba a taɓa zuwa aka liƙa mata koda yaban jar ƙasa ba. amma an zo an ruguza eh, tsohon ajin an gina sabbi guda biyu an yi toilet so kaga idan ka shiga lungon eh, daga nan zuwa lungon kaga irin wahalhalun da ake sha har an bi wannan lungon an san da kwai makaranta ana son yara su eh, samu ilimi sai da ilimi za a samar da tsaro sai da ilimi za a samu kyakkyawan shugabanci sai da ilimi za a samu hatta ibada da lahira aljanna da ake nema ran gobe kiyama sai ka samu ilimi sannan ka samu wancan sakakkyawan sakamakon. Ladi Sagir Bala Karfi Malumfashi ya ce gwamnan jihar Katsina ya bada da fifiko a bangaren ilimi musamman ilimin 'ya'ya mata. Ya ba da hihiko kware a wannan bangare, musamman yadda idan ka auna a majalisar shi ta zartawa kenan ake cewa ko bangaren eh. ilimin nan ma ina ga kwamishinan ma mace ce ko ya ebi mata ya zuba cikin gwamnati. Bangaren bangaren ma lafiya ne wadda dai an yi ne don mata iyaye namu mata ke su yarda saki jiki da abin da ake son sako ya isa gare su musamman ga 'ya'ya mata. A cikin jihar Katsina akwai irin manyan makarantu musamman irin su kwalejojin ilimi da jami'o'i kuma duk ana yin digiri a ciki. To akwai wani kwarin gwiwa ku da za ka ba mata na ganin su makara a basu a baya sun shiga irin wannan. To ai kwarin gwiwa na farko dai shi ya ba yanzu wanda ke rike da bangaren ilimi idan mace ta auna sai ta ga mace ce fa amma me ya kai ta wannan matsayi tsayawa ta yi karatun kaga wannan shi ke kara ba mata muke kira su kara dagewa saƙon ya shiga isa musamman yanzu idan ka bi makarantu na firamare waɗanda ake koyarwa yanzu kaga irin 'ya'ya mata waɗanda da karatun ba ma a san matan su yi shi to yanzu kuma iyaye sun yadda kuma ilimin nan na mace to za ka ga bambanci a cikin gida da wadda ta sami ilimin da wadda bata samu ilimin ba. Alhaji Abdulrazak mai da malumfashi ya ce idan kana so ka ga bacin ran gwamnan jihar Katsina to ka tsokani bangaren ilimi ko kuma ka kawo wani tangarɗa da zai kawo ci baya a wannan bangare. Mutumin da ke yawo a ƙasar nan ba karamar hukumar da zaka je ba ga makarantun da aka gyara ba. A wasu an gina sabbi wasu kuma ana gyare-gyaren su. Saboda haka duk ci gaban da ake bukata na harkar ilimi to Aminu Bello Masar dama mutum ne mai kishin yadda ilimi ya taɓarɓare. Domin ina tabbatar maka in ma kana son ka ga a cin ran mu a taɓo mai harkar ilimi a kai in kana tsaye kusa da shi don tausin da yake da takaicin da ilimi ya tabarbare to saboda haka tsaye yake tsayin daka yaya al'amuran za su gyaru sama'ila garba sabuwar ƙasa ya ce ilimin 'ya'ya mata ya samu ci gaba inda suka dukufa wajen zuwa makarantun gaba da sakandare musamman makarantun kiyan lafiya mata da ake da su a faɗin jihar nan kuma in ka kalli yadda yanzu akalla muna da ɗalibai waɗanda daga ƙaramar hukumar kafur sun shiga wannan makarantar da ake midwifery ta manufashi local gamman akalla muna da mutum ya kai kusan arba'in da wani abu waɗanda daga ƙaramar hukumar kafur suke tashi karatu wasu ma matan aure ne su je su ɗauki darasi su dawo gidajen. Zaharaddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Can a jihar Kaduna ma rukunin al'umma da tafi fuskantar koma ba ta fuskar ilimi ita ce wannan rukunin mata. Wata ƙungiyar fafutuka kan harkar ilmi musamman na ɗiya mata da ake kira Christian Aid ta jagoranci manema labarai ciki har da Iliya Kure na sashen Hausa muryar Amurka zuwa wani ƙauye da ake kira Sabon Gayan mai tazara kilomita goma sha biyar kan hanyar Kaduna zuwa Abuja, inda za gana da wata maraya wacce ta daina zuwa makaranta. Rabi Isiya. Me yasa ba ki zuwa makaranta? Abin da ya sa ba mu da kuɗi. Talla nake da ita muke cin abinci. ya yasa ba ki zuwa? Saboda malama ta hannu ta ce in kawo babana ba ya rasu shine ne na na zuwa makaranta. Amma kina da marfin koma makaranta? Eh, ina zo in ci gaba da zuwa makaranta. Ya kike ji in kika ga wanda suke zuwa makaranta? Na ga suna jin daɗi. Suna zuwa makaranta suna koyo ilimi. kuma ina zaune ba jin daɗi don sun tafi sun bani me kike son zama kin gama karatu ina so in zama malama mun tambayi mahaifiyar rabi yadda al'amari ya kasance na uku eh, wannan ce kadai take take so ta shiga makaranta sauran karama ce tana nan ita shekarar ta bakwai tana nan yan karama rabi dama tana makaranta ko eh. to me ya faru ni da wannan madan din sai dai ta bata min rayuwa sai ya sanya hannu ce ka tafi makaranta ma ba ki ganin illan haka a gaba to bawan Allah tun da baka da ƙarfi an eh? baka da ƙarfi ko ado ne ko amma makarantar nan kyauta ne ba biya ake ba ta aikin wata sa'a yara suna dawowa suna cewa sai an bada kuɗi ni matsayi na a sa rabin makaranta a sa ta makaranta eh to in ma ma ya ɗauke ta ya kai ta duk ɗaya ne da ni da shi wannan tana da amfani ma sosai yaro ma koyi ilimi sosai to kin gani in yaro ya koyi ilimi ai ko ni yayi aiko shi ma da yake bayani malamin islamiyya da rabi ke zuwa ya yi ƙarin haske akan rawan da ya taka wajen sa rabi a makarantar boko to gaskiya abin da na gani a tsakanin ta hassana da ita rabi eh, aikin ya zama wajibi a kaina domin dama ɗalibai na ne na islamiyya to sai na ga su suna da nakasu saboda ba a sa su makarantar nan ba kuma sai na hanga na ga matsalar rashin uba ne shi sa na yi ruwa na yi tsaki na shiga cewar ya za a yi su shiga makaranta in kuwa har aka ce ba su shiga makaranta ba to fa an kware su kuma ba za su sanin an kware su ba sai sun girma za su ga sa'annan su sun zo karshe suna juyawa suna yin speak su kuma karshe ba za su iya ba kaga dole za su yi kuka da hawayensu su to kafin su kai wannan matsayin na hango na ce to bari amfani da dama ta in yi iya kokari in sanar da iyayen nasu su taimake su su sa su a makaranta kuma duk wani abu su ci gaba da addu'a suna nan Allah zai kawo taimakon shi amma idan baka tashi tsaye ba ta yaya Allah zai taimake ka ka kwanta ka ce ai kai baka da shi to ta ina dole sai ka tashi kai kokari sannan Allah zai taimake ka to da wani encouragement inda ne taimu su shi yasa suka miƙe tsaye kuma suka bani goyon baya da haka da wannan ne muka samu nasara kuma muna nan ina yi ba wai zan fasa bibiyar su ba a kwanan baya da yake karɓar bakoncin wata matashiya mawallafiyar takarda gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan Rufai ya bayyana irin rawar da gwamnatinsa ke takawa wajen ra'ayi ilimi a jihar Kaduna. So far, I think over 78,000 pieces of uh, classroom furniture have been distributed across the state, uh, but we need three times that. Uh, so we still have a long way to go, but we'll continue. Uh, ya zuwa yanzu mun rarraba kujeru da tebura fiye da dubu uh, saba'in da takwas amma muna buƙatar fiye da haka har sau uku ma I believe that we have uh, ample talent in this country. We have a lot of creative. A ganina muna da yara da za su zama ƙwararru a nan gaba. Ya kamata mu dukufa wajen gano irin su mu kuma karfafa su. Nkechi's example is not isolated. uh, we have them all over the place. Unfortunately, some of the girls that can be the next Ikechi are out there hawking bananas instead of going to school. Akwai yara da dama irin su Ikechi a faɗin ƙasarmu. Abin takaici shine da damansu suna kan titi ne suna tallace-tallace uh, a maimakon zuwa makaranta. Wannan abu ne da ya kamata mu yi aiki a kai a nan jihar Kaduna uh, da faɗin arewacin Najeriya. akwai bukatar gwamnatoci a yankin arewa da ma kungiyoyi masu zaman kansu su ƙara taimakawa wajen tabbatar da cewa 'ya'ya mata na zuwa makaranta don samo ilimi da zai zamanto mai amfani a nan gaba iliya kure muryar amurka daga kaduna Najeriya. Har yanzu dai muna jihar Kaduna inda wannan kungiya ta Christian Aid ta kira ga iyaye su ba da muhimmanci ga neman ilimi musamman na ɗiya mata. Shugabar sashen ilimin ɗiya mata ta kungiyar a jihar Masi Okeke ta ga Iliya Kure irin aikace-aikacen kungiyar domin ci gaban ilimi. Mun kawo muku wannan rahoto makonnin baya. Okay, abubuwan da muka yi a nan shine muna aiki da shugabannin addini da shugabannin al'adu. mun san wai waɗansu abubuwa shugaban addini su ne masu sa maybe ya'yan mata ba su je makaranta ba ko za a faɗa wani abu da zai sa iyayensu ba za su sa su a makaranta mun san kuma wai iyayenmu suna da in kamar shugabannin addini ko shugabannin al'adu sun yi magana iyayenmu sun fi ji maganansu su abinda ya sa mun fara aiki da su so da su ma su ba mu goyon baya muna so 'yan matan mu su je makaranta su gama secondary school kamin a yi aure saboda zaman nan waɗansu mata ko waɗansu 'yan mata in su yi aure kamin sun kai shekara sha takwas zai sa su su fuskantu da waɗansu damuwoyi akan health lafiyansu kamar akwai wani abu da ana kira yoyon fisari mun san wai especially a northern nigeria ya mata in su yi aure sun yi ciki ba su kai 18 years ba in su je su aihu zai sa su su um, fuskantu da yoyon fisari matsalan yoyon fisari shine ya sa muna muna ziyara zan ce ziyara saboda ziyara ne muke yi muna ziyara a sa ya mata musu je makaranta su gama secondary school kamin ma a fara maganan aure in ma sun gama secondary school din in sun ce to ina son koyon aiki ko ina son ci gaba da zuwan makaranta ya kamata a bar su su yi abin da suke so su yi because mun san wai auren dole ma shi ma matsala ne because waɗansu 'yan mata in sun yi aure wanda ya girme su da shekaru da yawa zai sa ba za su iya zauna gidan ko maybe mai gidan zai dinga su ko maybe wani abu zai faru za su koma gida su zama wani damuwa kuma a gida so abin da ya sa muna wannan project a cikin kaduna and then statistics shine masu wanda sun yi research sun nuna wai a north west nigeria wanda ba su zuwan school sun fi yawa in an duba a Nigeria and an duba northwest Nigeria um, northwest Nigeria and Kaduna ya yana cikin northwest Nigeria eh haka ne so abin da muna so mu yi shine in mun fara a Kaduna in mun gan wai mutane sun karba abin da muna faɗa in mun gan canji a rayuwar 'yan matan mu za mu iya mu shiga um, states su kamar bauchi da sauran states din wanda maybe suna da irin wannan damuwoyi ko maybe iyayen ba su ba su samu wannan ilimi ko wannan ganewa wai ya kamata a sa 'yan mata a Ban banda shi ma muna da waɗansu kungiyoyi da mun kafa a communities namu da muna kira ghetto a turanci shine kowa da kowa ya sa Eh, muryan shi a abubuwan da ke faruwa cikin community shine ba ma sun maybe iyayen maza kawai su zauna su yi kamar meeting akan abubuwa da suna faruwa cikin community ko dai su kai mu a cikin community zuwa wurin gwamnati muna so mata ma su sa muryansu a ciki saboda mun san wai maza maybe waɗansu lokaci ba za su iya su gane damoyin mata a cikin community for instance za a ce ba asibiti waɗansu za su ce maybe hanya ne damuwansu waɗansu kuma za su ce wuta ne damuwansu amma in ba muryan mata a ciki bara mu san wai bara mu san ainihin damuwan mata a cikin community Masu haro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Cibahiro Diodo ne wadda ya daida da sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.